Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubashin ranar litini 25 ga watan janairu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga yusuf da kanin labarai a yau ake sa ran za a gabatar da kudurin neman sake tsige tsohon shugaban amurka donald trump karo na biyu haka duk a yau din ake sa ran shugaba biden zai hana matafiya daga kasar afirka ta kudu zuwa amurka ana ci gaba da samun koma baya a yaƙi da annobar coronavirus a nan Amurka. To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa miyagu sun sake yin kashe-kashe a jihar Kebbi a ƙarshen mako. Gawa yanzu an tabbata mana an kira gawa mutum talatin da biyar. wanda aka kashe kawai. Za kuma a ji cewa ƙasar Burtaniya ta yi alkawarin taimaka ma Najeriya wajen yaƙi da Boko Haram da sauransu. Sannan za a ji cewa wasu jihohin Najeriya sun fara kafa rundunar farin kaya ta tabbatar da kiyaye matakan daƙile annobar corona. Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sarfilo Hashin Gumel na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ku da asuba, ta da fatar kun wayi gari lafiya. Wasu kusoshin jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka, Sanata Mark Rubio da Sanata Mitt Romney a jiya Lahadi sun nuna rashin amincewarsu da shirin sabuwar shari'a sake tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda ake zargi da haddasa rikici da ya faru a majalisar kasar inda ɗaruruwan magoya bayansa suka hana majalisa aikinta a ranar shida ga watan nan. A wani taro a kusa da fadar White House, Trump ya nema magoya bayansa da su yi tattaki zuwa majalisar kasar su tunkari 'yan majalisar a daidai lokacin da suke muhawarar tabbatar da sakamakon zaɓe na wakilan Electoral College da zai tabbatar da Biden a matsayin wanda aka zaɓa. A makon da ya gabata ne dai aka rantsar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46. Sanata Rubio mai wakiltar jihar Florida ya shaida wa gidan talabijin na Fox News a jiya Lahadi cewar duk da cewar Trump ya ɗau laifin wasu daga cikin abubuwan da suka faru, amma shi bai yarda da shari'ar da majalisar dattawan za ta yi ba biyo bayan tsige shi da majalisar wakilai ta yi. gamar dai ta kai ga rasuwar mutane biyar da ya hada da ɗan sanda ɗaya wanda ake ci gaba da bincike a kan dalilin mutuwarsa. Magoya bayan Trump sama da ɗari takwas ne suka afka wa 'yan sanda suka shiga majalisar suka farfasa gilasai da sauran kaya a cewar mahukunta daga baya dai an samu damar shawo kansu 'yan majalisun suka ci gaba da aikinsu na tabbatar da nasara ga biden a ranar bakwai ga wata za mu sake komawa cikin abin da muka tsanci kanmu shekaru biyar da suka wuce sake bincike wanda bai da wani alfanu ga kasar rubio ya kara da cewar wannan ba binciken babban laifi ba ne siyasa ce kawai kuma za ta kara rarraba kawunan kasar. jami'an fadar white house biyu sun ce a yau litinin ake sa ran shugaban amurka joe biden a hukumance zai sake maido da dokar nan da ta hana mu waɗanda ba amurkawa ba da suka fito daga ƙasashen brazil ireland birtaniya da wasu ƙasashen turai ashirin da shida zuwa ƙasar saboda annobar coronavirus mutanen biyu dai sun shaida wa kafar labarai ta associate press amma sun nemi a sake sunansu sun kuma kara da cewar za a saka kasar afirka ta kudu cikin jerin kasashen da za a hana musu shigowa amurka akan halin damuwa da ake da shi na wani sabon nau'in cutar da aka samu a kasar da ke yawo zuwa kasashen ƙetare Biden dai na sake maido da dokar tsohon shugaban kasa Donald Trump da ya kafa a cikin 'yan kwanaki da suka rage mishi ya bar aiki wadda ta tanaji sassaucin dokar hana shigowa daga ranar talata labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yunkurin gwamnatin amurka na yi wa miliyoyin 'yan kasar rigakafin annobar corona na neman kai wankin hula dare a cewar bayanan sabuwar gwamnatin joe biden jiya lahadi amma suna fatan cimma wannan burin nan da watanni uku. Shirin na neman durƙushewa, amma mun ta da shi tsaye a cewar Zabar Basera, wanda Biden ya naɗa a matsayin ministan lafiyar shi a wata hira da ya da gidan talabijin na CNN da kuma matakin da ake kai na rigakafin annobar. Abin da muka gada baya aiki, amma yanzu dole ne mu tabbatar da yana aiki a cewar Basera. ba za a iya magance matsalar ba nan take amma muna sa ran mu yi iya bakin ƙoƙarinmu za mu iya dawo da komai daidai a cikin ƙasar a makon da ya gabata kamin ya bar aiki tsohon shugaban amurka donald trump ya jinjina wa gwamnatinsa kan kokarin dakile annobar corona biden dai ya saka wa kansa burin yi wa amurkawa miliyan 100 rigakafin cikin kwanaki 100 daga kama aikinsa. kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu arewa maso yammacin Najeriya. Inda miyagu suka sake kashe mutane da dama a jihar Kebbi a ƙarshen mako, Muhammad Nasir gareka. ka. Maharan sun afkawa ƙauyen ne na Mohai wanda ya iyaka da jihohin Neja da Zamfara a wannan ƙarshen mako da misalin lokacin sallar la'asar inda suka soma harbin kan mai uwa da wabi abinda ya sanadiyar salwantar rayuka da dama. Mani shine shugaban kungiyar 'yan sa kai a yankin na Zuru ya ce yaransa sun kai dauki tare da sojoji amma dai sai da aka samu hasarar rayuka. Bandits din nan ne masu koran shanu nan hilla ne suka shigo kauye ana aure bikin aure kuma akwai bikin gargajiya na hula mutane yara suna shirye-shirye su hau mota zo kango sai kawai barayin sun wuce dari biyar suka zo sai suka zagaya gari ta gari mun haye suka zagaya ta suka harbe-harbe mana kira shi co shi ma ya ce yana kan hanya zai je can shi ma an kashe mishi yara biyu an kone hilox na soja guda an jima soja uku an kashe sojoji guda biyu sun kone motoci na mutanen gari na tuntubi wani mazaunin ƙauyen na bena salihu muhammad bena domin jin yanayin da ake ciki a ƙauyen bayan harin da aka kai to ga yanzu ƙauyen abin da ake ci yan sa kai dai da suka zo garin sun fi ƙarfin mutum ɗari biyar daga wajen zuru da nan duk makota sun yan sa sun shiga dajin kai ma waɗannan mutanen da sai dai kuma gawa yanzu an tabbata mana an kira gawa mutum talatin da biyar waɗanda aka kashe kawai kamar gida sa ga mutane sun shiga sai su kore sai su banka ma gidan wuta. kafin wannan harin na ƙauyen namon haye wata hatsaniya ce ta so ta kai tsakanin sojoji da 'yan sa kai waɗanda jama'ar yankin ke kallo kamar sun fi ƙarfin doka inda 'yan sa kai suka je suka kewaye wurin sojoji a garin wasagu rabar Sule Shindi shine shugaban karamar hukumar mulkin Danko Sago ya bayyana yadda lamarin ya faru. Sojoji ne sun kai arestin. wani ashe dan sa kai ne. Su sai suka tahi da niyan su dalilin da ya sa aka yi arestin din shi. A bayan sun tahi nan ne mai martaba sarkin Wasagu ya ji an ce ga 'yan sa kai can wurin sojoji ya ya yadda ma 'yan sa kai su tashi su wuce zuwa gida. So daga nan muka je da shi mai martaba sarkin Wasagu? muka fahimtar da 'yan sa kai matsalolinsu yana da kyau a ce suna loyal to traditional rulers ɗinsu da security agencies. To ko mai shugaban kungiyar na 'yan sa kai Mani John zai ce akan wannan batun? Yara ne 'yan sa kai to da ake kuma kowa ana tuhuman shi ai eh, to soja sai sun je arrest yaran su yi arrest din ne shine shine na hana na ce a'a ai ba ba mu ba mu hada da jami'an tsaro tare muke aiki ba wanda ya wuce doka waɗannan abubuwan suna zuwa ne lokacin da 'yan sa kai na yankin na zuru ke kawance da takwarorin su na jihar zamfara domin kare yankunan su daga ayyukan 'yan bindiga duk da yake fulani yankin na zuru har yanzu suna ganin 'yan sa kai na saukar da haushin su ne a kansu muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a nigeria. da Muhammad. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Wasu tagwayen bamabamai sun tashi da wasu sojoji a tsakiyar Mali cikin dare da suka yi sanadiyar mutuwar sojoji shida da wasu da ake zargi 'yan ta'adda ne talatin a daren jiya lahadi a cewar sojoji. harin dai an kai shi ne a sansanin sojojin da ke bakin iyakar kasar da burkina faso inda aka taba kai hari a kan 'yan ta'adda a arewacin mali a 2012 kamun daga baya suka watsu zuwa sauran wurare an tabbatar da mutuwar sojoji shida da wasu goma sha takwas da suka samu rauni a wata sanarwa da sojojin suka fitar harin ya kai ga mutuwar sama da 'yan ta'adda talatin Har-haren dai sun faru ne a birnin Balkesi da Mandoro da ke tsakiyar ƙasar. Kana bama-baman sun tashi lokaci ɗaya da misalin ƙarfe uku da rabi na tsakar dare a cewar sojojin. An ci gaba da gwabza faɗa, har tsawon kimanin sa'a ɗaya bayan tashin bama-baman. Hukumomi Afghanistan sun ce sun sake kama mambobin ƙungiyar Taliban 600 da aka saka ƙarƙashin shirin samar da zaman lafiya tsakanin Amurka da 'yan ta'addan mai ba da shawara harkar tsaro na Afghanistan, Hamdullah Muhib ya sanar da hakan a jiya Lahadi yana mai zargin cewar mutanen da aka saka ne suka sake komawa fagen daga da zummar kai wani hari ga gwamnatin ƙasar da fararen hula. karkashin yarjejeniyar watan fabrairun 2020 tsakanin amurka da taliban za a saki fiye da fursunoni dubu biyar don su masu saki jami'an tsaro dubu ɗaya da 'yan ta'addan suka yi garkuwa da su. Kamen dai ya kai ga samar da shirin tattaunawa tsakanin kungiyar Taliban da gwamnatin Ashraf gani Mohid ya shaida wa manema labarai cewar sakin 'yan fursunonin bai taɓuka komai ba wajen samun zaman lafiya. Ya ƙara jaddada cewar gwamnatin ba za ta sake sakin ɗan ta'adda ko ɗaya ba. a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Inda tawagar babban kwamandan sojojin gamayyar kasashe ma'abuta tafkin Chadi manjo janar ibrahim manu yusuf ta tattauna da wasu jami'an kasar burtaniya waɗanda suka yi alkawarin cewar burtaniya za ta taimaka ma sojojin ƙawancen wajen yaƙi da boko haram da sauransu hassan maina kaina gare ka wannan ganawar ta baiwa babban kwamandan rundunar damar yin karin bayani dangane da irin gumurzu da suke yi a halin yanzu nasarori da kuma kalubalen da suke fuskanta da kuma fannonin da burtaniya za ta iya shigowa don tallafawa General Ibrahim Manu Yusuf kazalika ya kuma yi wata ganawa ta daban da kwamandan rundunar operation turus na sojojin burtaniya kanar nick Abraham da kuma kwamandan tawagar dakarun burtaniya da ke tallafawa kasashen afirka ta yamma kanar nick tom da nufin fayyace hanyoyin da za su sa hannu don marawa fafatawar da sojojin tafkin cadin ke yi a halin yanzu major general yakubu usman babban hafsa ne na sojojin najeriya mai murabus a yadda yakin ya kawo yanzu taimaka da irin su satellite imagery da sauransu da kuma irin irin su night fight wato abubuwan yaki na dare ra'ayi ko cikin dare ko cikin rana sannan za su iya taimakawa kuma da makamai kayan yaƙi na zamani. Na tuntuɓi mai bincike kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel Dr. Kabiru Adamu ko ta yaya ake kallon wannan ganawa? Muka duba a baya wani irin gudunmawa ne ta ƙasar uh, Birtaniya take bayarwa. Za ka ga yawanci ya tsaya ne akan horo na sojoji da kuma wani lokaci can ba a rasa ba gudunmawa na tallafi wurin kula da dakaru kenan dangane da abin da ke la'akari da asibiti ko uh, wani na'ura da wadda zai taimaka to abin da ko rundunar ke bukata da na nan na tafkin cadi din makamai ne abu na biyu shine bayanai na fili wato abin da turanci ake kema intelligence a cewar masanin tsaro win commander mi salman akwai hanyoyi na musamman da ya kamata a ce wannan tallafi ya zo a mai da hankali akan actionable intelligence din nan a sai inda wa na 'yan ta'addan suke wato real time kenan shi nan yanzu suna wuri kaza da sauransu abu na biyu shine cewa da wani lokaci akan san inda suke amma a samu abin da zai iya ba da martani nan da nan ko kuma force multipliers kamar su jirage da wato uh, drones kenan ko kuma armed vehicles uh, actually wato wa'anda za su iya harbi sannan na uku shine kuma su kansu abubuwan yakin kamar tankuna na suke da sauransu da sauransu waɗanda za su iya aiki a wannan yanayin na tekun chadi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, to a ci gaba da ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar corona. Wasu jihohin Najeriya sun fara kafa rundunar tabbatar da kiyaye matakan yaƙi da cutar. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ta sanya Kano a rukunin farko na jihohin da za a fara amfani da allurar ta rigakafin cutar ta corona a cikinsu bayan karkare tattaunawa tsakanin gwamnatin da kamfanonin da suka samar da rigakafin cutar. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje wanda ke neman haɗin kan masu ruwa da tsaki kan matakan da gwamnatinsa ke bi na dakile cutar ta corona ya ce dakarun na covid za su samu tallafi daga jami'an tsaro na 'yan sanda da sauran jami'ai da ke sanye da kayan sarki. Za mu da dakarun koren ciwon covid matasa kamar dubu daya wanda yake za su taimaka mana wajen faɗakar da mutane lallai su sa wannan safa ta hanci da baki Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator ayyukan yaƙi da cutar corona a jihar Kano ya yi ƙarin haske dangane da batun sinadarin allurar rigakafin corona da kano ke dako a gwamnati ta sa matakai a daban-daban musamman a gwamnatin tarayya domin a tabbatar da sahihancin wani magani kuma wani rigakafi za a kawo najeriya sannan kuma mu a matakinmu wanda muke a jiha da ƙananan hukumi za mu tabbatar da cewar mun wayar da mutane kai cewar wannan magani fa ba illa ba ne hukumar lafiya ta matakin farko ta ƙasa ake rarrabawa jihohi so wani magani wani irin rigakafi za a kawo kano a jihar kano ba ta da hannu kai tsaye na ce a na kamfani kaza za a bani ba na kamfani kaza za a bani ba wannan haka tsarin yake kuma muna tabbatar mun yi imani cewa gwamnatin tarayya da hukumar lafiya matakin farko ba za ta kawo wani abu da zai cutar da mutan eh, najeriya gaba ɗaya kuma ba za ta kawo abu da zai cutar da mutan kano Alkalima daga sakatariyar kwamitin yaƙi da corona na jihar kano sun nuna cewa tun farkon shigowar cutar jihar a bara ya zuwa juma'ar makon jiya jimlar mutane da biyu aka yi wa gwaji a jihar amma sakamakon gwajin ya tabbatar da ita akan mutane 2,730 yayin da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 70 mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria zuwa gaida mahmud kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a mu ta voa africa akan mita 200.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkamar sake haduwa a wani sabon shiri na ci da gaskiya. wanda har yanzu muna ci gaba da duwa batun gidan zakka na jihar Kano. Ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi Hashin Gumel. A ci gaba da bin diddigin korafin majalisar malamai da ke kula da gidan zakka na jihar Kano. Filin ciki da gaskiya ya tattauna da dukkan masu ruwa da tsaki kan wannan batu. da suka wakilin majalisar malaman da kuma shugaban hukumar tsara birane na gwamnatin jihar Kano. ita dai wannan takaddama ta faro ne lokacin da gwamnatin jihar kano ta fara yanka filin harabar gidan zakka domin rarraba wasu ɗaiɗaikun mutane don samar da shagunan sayar da kayayyaki lamarin da majalisar da ke kula da wannan gida ta ɗunguma domin zuwa gaban gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje tare da yi masa bayanin asalin gidan zakka wanda yake tamkar masallaci ne lamarin da shi gwamna a cewar majalisar malaman ya bayar da umarnin dakatar da aikin raba harabar wannan gida na al'umma har ma da yin alkawarin taimakawa domin bunƙasa wannan gida don ci gaba da gudanar da aikin taimakawa mabukata. To sai gashi daga bisani hukumar tsara birane ta sake komawa ma har da baiwa wasu ɗaiɗaikun mutane takardar shaidar mallakar shaguna a haraba gidan zakka. Sai dai kamar yadda filin ciki da gaskiya alkawarin tuntuɓan mai girma gwamnan jihar Kano haƙar bata cimma ruwa ba bayan bin hanyoyin da suka kamata. Amma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba domin za mu ci gaba da tuntuɓar gidan gwamnatin Kano. Domin baiwa gwamna damar bayyana al'ummarsa dalilin soke matsayar da ya ɗauka tun farko na dakatar da raba wannan fili. Domin fahimtar tsarin da dokar Najeriya ta tanadar a fannin mallaka da kuma ƙarfe ƙasa da aka ɗaura wa gwamnanin jihohi wakilin muhammad ibrahim kuriya ta tona da barista abdul adamu fage tsohon shugaban kungiyar lauyoyin najeriya reshen jihar kano barista mai dokar kasa ke faɗi ne dangane da abin da ya shafi harkar amfani da ƙasa abin da ya kama daga fegi ko fuloti ko gona ko kuma wani abu ko gidaje ko wani abu mai kama da haka so generally in ka kalla ita ƙasa dama abu ne da yake na mallaka na jihohi duk inda jihar take sannan akwai don muka ce kasa akwai abubuwa da yawa da ya shafi kasa wanda za ka ga ko koguna da ruwa duk abu ne da wasu suke ga iya kasa. sai dai wannan a doka dama ya zama ne yana karkashin tarayyar kasa ne gwamnatin tarayyar kasa sabida wasu suna ganin ai kamar transition ne abubuwa ne da suke tafiya daga wani waje zuwa wani waje yanzu ba mamaki koguna dai da muke da shi ba mamaki kogin haɗeja jama'are daga jama'aran in ka ɗauka za ka ga ruwan zai iya tafiya har ya tafi inugu to kaga wannan abu ne sai zama na tarayya tunda kai ba za ka ce iya na jihar ka shine a killace naka ba to wannan na tarayya ne duk irin wa'annan amma in ka dawo tsandauri na ƙasa gwamna na kowace jiha shine a dokance yake da mallaki na wannan kasa wato in ka koma doka ta mallaka kasa tun wajen da aka yi ta 1978 land use act kenan shi ya ɗauke ta daga hannun tun lokacin sarakunan aka dawo da shi hannun gwamnoni to daga nan duk wanda yake gwamna na jiha shi yake da iko da ƙasa shi yake bayarwa kuma shi yake karbewa kenan dokar da aka yi lokacin da najeriya take kokarin koma ta farkin demokradiyya a jamhuriya ta biyu kenan sosai sosai inda 1978 aka yi ta kuma 79 sai aka yi zabe aka yi zabe na jamhuriya ta biyu Tare to shi wannan land use act da aka yi a shekarar 1978 eh, watakila ya fara aiki watakila tara kace ya karbi a wannan lokaci ne ya karbe batun mallakar kasa daga hannun hukumomi in banda maganar ruwa dinnan sai aka mika su ga gwamnatocin jihohi yayi magana game da sarrafa ita ƙasa din misali bayan ya danka wa gwamnoni ai sarrafa kasa gaba daya kuma yadda na fara ma magana a baya gaba daya hakkin a hannun gwamna yake na jiha shi yake da iko na ba da ƙasa da iko na karba kasa. ya ba kuma duk wanda ya nema saboda ita ƙasa duk wanda ya nema yana da hakki in aka duba ya cika sharaɗa gwamnatin jiha za ta ba shi ƙasa ita dama kasa ba sai da ita ake yi ba. yau kayi magana sharaɗa gwamnatin da bisa wannan doka yana da wancan yancin da iko da hurumi Um, akwai sharda ne ko kuma lokacin kawai da ya bushi iska sai ce na kwace gidan barista abdulhikina a ai shi kwace guri wato rubokin kenan ana kwacewa ne idan mutum misali a ka'idojin ba da gurin kanshi akwai ka'idoji na bayarwa a ce in an baka ana buƙatar a cikin shekara biyu ka gina gurin ko ana buƙatar ka sa wasu dai structures a gurin ko ana buƙatar ka biya wani haraji ko ana buƙatar ka biya wani levy haka irin na shi kanshi ƙasar kamar ground rent duk dai akwai kuɗaɗe da dama a takarda da aka baka ta mallakar zaka ga akwai sharaɗa da aka ce kai to in ka gaza cika ɗaya daga cikin wannan sharaɗan ma gwamna zai iya karɓe wannan gurin na farko kenan sannan akwai yanayi da yake karasa a karɓi guri kamar ana so a yi wani abu da zai shafi ɗaukacin al'umma Daukacin al'umma za a iya karbewa ko da shi kuma wannan ka cika duk sharɗan da ake faɗa a takarda da aka baka cewa ka biya haraji cewa ka gina a daidai lokaci kaza cewa ka biya harajin ƙasa cewa ka biya kuɗin fom misali duk in akwai duk irin wannan bayan ka cika amma sai kuma aka ga ana buƙatar gurin saboda wani abu da zai taimaki al'umma gaba ɗayanta na bukatun al'umma kamar me kenan Naka ce bukatun al'umma kusan akwai shari'o'i ma da suka yi fassara akan me bukatun al'umma. Mm. Naka ce bukatun al'umma abin da kowa zai amfana da shi. In aka ce kowa zai amfana da shi kuma ba wai ana nufin ai dolan kowa ya je ya amfana ba. ina fata an fahimta yawwa yanzu misali sai aka ga cewa wannan filotin na gaban gidanka asibiti ake so a yi da shi sai gwamnati ta karba ce za ta gina asibiti kaga kuma ba dole dan an gina asibitin nan ni in je wannan asibitin ba mm. amma an san dai kowa zai iya amfana da shi to irin wa'annan su ne overriding public interest mm. to idan aka ba wa kwamitin cigaban unguwa ko nagari haka ko kungiyar ci gaban gari unguwa aka ba ta wani fegi ko wani fili ta gini take gudanar da al'amuranta um, eh, zai yi misali gwamnati tana da wannan hurumin ta karbe kuma ta ba wasu ɗaiɗaikun mutane da take ganin sun kwanta mata a rai misali eh, ko a yanayi irin na fitar da kantina ko wasu wurare mallakar ɗaiɗaikun mutane wato individuals kenan. a wannan ba daidai ba ne kuma ba zai yi ba ai shi sa tun farko dokar take maganin dai overriding public interest wato abin da zai zama gamayya al'umma ne za su yi amfani idan aka karba din hmm. to shine kadai za a karba amma ka karbi guri daga wajen individual wato daga gurin mutum da ka ba kuma ka ƙara wa wani mutum wannan ba daidai ba ne a doka akwai shari'o'i da yawa da suka rusa irin wannan abin da aka yi wanda aka yi a wasu gurare da dama dama ana yi za ka ga amma ba daidai ba ne kuma in mutum ya yi tunkari ya tafi kotu neman fassaran abin da aka yi da kuma yanayin abin da aka bashin za ka ga kotuna da dama ba ma kotu duk kotu za ta ce ba daidai ba ne saboda guri an baka ne a matsayin ka na dan kasa mm. ka je ka yi da abin da za ka yi da guri mm. in dai abin bai saba doka ba dama akwai sharda na ba da guri yawwa misali an baka gurin ka gini irin na gurin zama ka je ka mai da gurin ko kasuwa ko wani abu za a iya cewa ai ka canja manufar da aka baka wajen hmm. to amma a ɗauka daga wajen mutum a mayarwa wani mutum wannan ba daidai ba ne masu raro a nan ka karfin shirin duk da yake kofar wannan fili a buɗe take ga mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduji kan batun gidan zakka sai a biyan wako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu amaradin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. an da cewar wasu kusoshin jam'iyyar republican a majalisar dattawan amurka sanata mark rubio da sanata mitt romney a jiya lahadi sun nuna rashin amincewarsu da shirin sabuwar shari'a sake tsige tsohon shugaba donald trump wanda ake zargi da haddasa rikici da ya faru a majalisar kasar inda ɗaruruwan magoya bayansa suka hana majalisar aikinta a ranar shida ga watan janairu. Haka jami'an fadar White House biyu sun ce a yau litinin ake sa ran shugaba Biden a hukumance zai sake maido da dokar nan da ta hana ma waɗanda ba Amurkawa ba da suka fito daga ƙasar Brazil, Ireland, Birtaniya da wasu ƙasashen Turai 26 zuwa ƙasar saboda annobar coronavirus. Mutane biyun dai sun shaida wa kafar labarai ta Associate Press. yunkurin gwamnatin amurka na yi wa miliyoyin 'yan kasar rigakafin corona na neman kai wankin hula dare a cewar bayanan sabuwar gwamnatin joe biden jiya lahadi amma suna fatar cimma burin sunan da watanni uku to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu anjima jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin da hero Dodo ne da ya haɗa sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalabasi Garba ke muku fatan alheri. wasala.